SMIG da matsakaicin albashi ne na ma'aikatan kwadago wani adadin kuɗi ne da aka tsaida ta fuskar biyan albashi. Wannan adadin kuɗi ana tsaida shi ne tare da yardar gwamnati tare da ma'aikata da kuma ubannin gidaje. Tare da tattaunawa ne bangarorin uku suke tsaida wani adadin kuɗi ta fuskar biyan albashi. Wannan yana nufi a bangaren gwamnati da kuma a bangaren kamfanoni idan aka tsaida wannan adadi. Wani mai gida ba zai biya ƙasa da wannan adadi ba. misali a Nijar Simig na yanzu yana jika talatin da dala takwas kuma tun watan Agustan shekara ta biyu kenan daga inda aka tsaida wannan adadi duk wani mai gida ko a bangaren gwamnati ba za a biyan wani ma'aikaci ba kasa da jika talatin da dala shine albashi na tushe da ke zuwa daidai ina ganin da rukunin farko. Malam Ahmadu Jubo, suwa yake iya cin amfanin Simig? Yawancin masu amfana da simig su ne kananan ma'aikata na gwamnati da kuma na bangaren kamfanoni musamman ma lebarori masu kai wasiƙu da takardu. Direbobi su ne simig ya shafa amma bangaren ɓangaren kowane rukunin akwai wani matsakaicin albashi. Idan kuka ɗauka a ɓangaren ma'aikatan gwamnati a kowane rukuni akwai matsakaicin albashi ma'ana idan aka ɗauke ku cikin wani rukuni ga albashin da za ku fara da shi idan za ku zama cikin wani rukunin C, rukunin A, rukunin B lokacin da kuka ƙara matsayi albashin ku zai ƙaru. Shin 'yan boyi ma'ana masu aiki cikin gidaje suna iya amfani da simig nan? A bangaren masu aikin cikin gidaje har yanzu ba aiwatar da shi ba domin a bangaren kungiyar ma'aikata ta duniya akwai wata yarjejeniya game da masu aiki a cikin gidaje yarjejeniya ce mai lamba 189 wannan yarjejeniya tana kan tebur muna na muna tambayar kasashe da su rataba hannu kanta idan aka sanya mata hannu a Nijar mata masu aiki cikin gidaje idan kuka dauke su aiki ba za ku iya biyan su ba kasa da asimin amma ku yi tunani tunanin wani ma'aikaci da albashinsa ba zai wuce jika saba'in ba ko jika ɗari idan ya ɗauki wata 'yar ga aiki a ce masa ya biya ta jika talatin ko fiye da jika talatin za ku ganin akwai wuya ba wai ba a son a rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ba a Nijar amma ya kamata a yi la'akari da halin ƙasa.